Sashen Hausa da murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu rarrai Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Baba yakub makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyar yau Laraba. takwas ga watan Nuwamban shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Maryam da kanun labarai. To baba a yau laraba rundunar sojan Isra'ila ta faɗi cewa ta kashe wani jigo a kungiyar Hamas mai kera mata makamai yayin da sojojin Isra'ila suka kai hare-hare ta sama da ƙasa a wuraren mayakan da ke Gaza. Sojojin Amurka a Iraki da Siriya sun fuskanci hare-hare akalla har su biyar a cikin kwanaki biyun da suka gabata a cewar jami'an tsaron Amurka. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gargada Isra'ila akan kada ta sake mamaye Gaza. duk da cewa ya yarda akwai bukatar kafa gwamnatin haɗin gwiwa a ƙarƙashin yakin isra'ila da mayakan hamas kanun labaran kenan a cikin shirin za a ji cewa 'yan kasashen ecowas mazauna birnin yamai a jamhuriyar niger da wasu ma 'yan niger din sun yi zaman dirshe don kira ga janye takunkumin da aka kakaba wa kasar takunkumin da an ka dora muna takunkumi ne wanda ba a taba gani ba cikin iskan duniya takunkumin da ya kai ɗiyanmu da jariranmu da matanmu masu ciki ba su iya samun magani a asibiti ko da kuɗinsu. haka zalika a shirin za a ji cewa yayin da ake shirin gudanar da zaben gwamna a jihohin imo da bayelsa mazauna yankin na kokawa a kan batun tsaro ka gani gaba ɗaya jihohin gaba ɗaya ana so a danna mutane a sa musu tsoro a cikin zuciyarsu sai kasu su a yi zaɓe na sahihi To kamar kowace ranar Laraba yau ma muna tafi da shirin Arewa a yau na Nasiru Adamu El Hikaya wanda a yau shirin zai duba muhimmancin kafa gidauniya da raya lamurin ilimi a yankin arewacin Najeriya. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau laraba rundunar sojan Isra'ila ta faɗi cewa ta kashe wani jigo a ƙungiyar Hamas mai kera mata makamai a daidai lokacin da sojojin Isra'ila suka kai hare-hare ta sama da ta ƙasa a wuraren mayakan Hamas da ke Gaza. Yayin da sojojin Isra'ila ke kai farmaki a birnin Gaza a cewar ministan tsaron ƙasar. Ƙarin Falasɗinawa farar hula na guduwa daga arewacin Gaza zuwa yankin kudancin ƙasar. ofishin kula da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya ya yi kiyasin cewa mutane dubu goma sha biyar suka tsere daga yankin ajiya talata adadin da ya linka har so uku idan aka kwatanta da na ranar litinin majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin samun cunkoso a kudancin gaza inda matsugunnai suka yi kaɗan don sauke sabbin 'yan gudun hijira kimanin kashi biyu bisa uku na al'ummar gaza su miliyan biyu da dugu uku sun rasa matsugunansu a cewar majalisar ɗinkin duniya kuma suna fuskantar taɓarɓarewar tsabtar muhalli da rashin ruwa da man fetur. Sojojin Amurka a Iraki da Siriya sun fuskanci hare-hare akalla sau biyar a cikin kwanaki biyun da suka gabata a cewar jami'an tsaron Amurka yayin da mayakan da Iran ke marawa baya ke zafafa kai farmaki kusan tsawon wata ɗaya kenan da nuna goyon bayan su ga Hamas a yakin da take yi da Isra'ila. A jiya talata ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce harin roka na baya-baya da mayakan suka kai ya auna wani sansanin soja a syria da ake kira Mission Support Site Euphrates ta kuma kara da cewa babu sojan Amurkan da ya jikkata kuma babu wata barna da aka yi a gine-ginen sansanin. A baya jami'an sojan Amurka sun tabbatar da cewa an kai wani hari a ranar Talata da jiragen sama marasa matuki a sansanin sojan sama da ke Erbil a kasar Iraki. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gargaɗi Isra'ila a kan kada ta sake mamaye Gaza duk da cewa ya yarda akwai buƙatar kafa gwamnatin haɗin gwiwa bayan yakin da Isra'ila ke yi da mayakan Hamas a yankin Falasɗinu. A wani taron manema labarai a jiya Laraba a gefen taron kolin kungiyar kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki a duniya a birnin Tokyo. Blinken ya sake jaddada goyon bayan Amurka ga kokarin Isra'ila na kawar da kungiyar Hamas wacce ta kashe mutane 1,400 tare da sace wasu sama da 200 a wani hari da ta kai a Isra'ila a watan da ya gabata. Amma Blinken ya kuma ce a bayyane yake Isra'ila ba za ta iya mamaye Gaza ba. gaskiyar magana da ita ce ta yiwu akwai bukatar gwamnatin haɗin gwiwa na wani ɗan lokaci a ƙarshen rikicin amma yana da mahimmanci al'ummar falasɗina su kasance kan gaba a shugabancin yankunan gaza da yamma da kogin jordan a cewar shi to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an jima kaɗan maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya yanzu bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga jamhuriyar Nijar inda wasu 'yan kasar da haɗin gwiwa al'ummomin kasashen Afirka ta yamma mazauna ƙasar suka yi zaman darshe a harabar ofishin ƙungiyar Sediyawo na birnin Yamai don jan hankalin shugabannin kasashen yankin akan buƙatar janye takunkumin da suka kakaba wa Nijar bayan juyin mulkin ƙasar a ranar 26 ga watan Yulin shekarar 2023. la'akari da halin kuncin da kuma matakin na ecowas ya jefa jama'ar har hamma da wasu wato 'yan kasashe mambobin kungiyar ya sa wasu kungiyoyi shirya wannan zaman don an karar da shugabannin wakilin murya amurka a birnin yamai salimin mini barma ya aiko mana da ƙarin bayani dandazon mutane da suka hada da maza da mata da matasa har ma da ɗaliban makarantun boko ne suka hallara a harabar reshen kungiyar kasashen afirka ta yamma wato sai da yawo a wannan laraba takwas ga watan nuwamba a bisa gayyatar wasu kungiyoyin fararen hula suna masu furta kalamai irin na nuna fusata akan matakin da shugabannin yankin suka ɗauka a matsayin na larabtar da sojojin da suka yi juyin mulki a Nijar a bisa la'akari da yadda abin ya shafi talakawa waɗanda a kulliyomin rayuwa ke ƙara tsanani. Ni sunana madam noma Hafsatu ilusa takunkumin da an ka ɗora muna. Takunkumi ne wanda ba a taɓa gani ba cikin iskan duniya. Takunkumin da ya kai ɗiyanmu da jariranmu da matanmu masu ciki ba su iya samun magani a asibiti ko da su takunkumin da ya kai ajiyar da ka kai banki yau baka mallakinta ka dibi ba wuta ga sabro na cizo ba magani mutuwa kenan rufe yakokin Nijar da kasashen Najeriya da jamhuriyar Benin shine mataki mafi tasiri a jerin takunkumin na ECOWAS. harkokin kasuwanci da zirga-zirga sun matukar fuskanci kuma baya sabili kenan al'ummomin ƙasashen sai da yawo mazauna nishar suka shiga wannan tafiya ta neman shayo kan shugabannin yankin su kalli halin da ake ciki da idan rahama sunana Rijwanu Mustapha wanda aka fi sani da mai wada wanda ni ne mataimakin sakataren kungiyar 'yan Najeriya mana ANCN. Wannan matsalar da eh, Nijar take ciki muna roƙo a sauke mana shi tunda nauyi ne wanda mu muna wahala cikin shi komai namu ya tsaya ga boda an kulle muna ni na jima ina kaiwa da komowa a hanyar nan ba yau bane amma ban taba biyo hanya na dan neman samu matsala ba sai a sanadiyan wannan al'amura an tare ni akan iyaka an mun tambayoyin da ban taba sanin ana mun irin shi ba sakamakon najeriya ta nuta da hannu cikin abin da ake so a yi manajar na ba daidai ba wannan na wakana ne a wani lokacin da kotun sai da yawo ta ayyana ranar 21 ga watan nan na nuwamba a matsayin ta zaman sauraron bangarori bayan da mahukuntan nijar suka shigar da karar kungiyar ecowas wace suke zargi da fice gona da iri a takunkumin da ta kakaba wa kasar bayan kifar da shugaba Mohamed Bazoum yayin da ɗaya bangare wasu rahotanni suka ayyana cewa ministan tsaron ƙasar Nijar Janar Salifu Modi a yayin ziyarar da ya kai ƙasar Togo a ranar Litinin ɗin da ta gabata ya sanar cewa hukumomin riƙon kwarya sun buƙaci shugaba Foreign Yasimbe ya shiga gaba domin duba hanyoyin sulhunta kace na can da ke tsakanin sai da yawo da Nijar. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. da Suleiman Muni Barma ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraren shirye mu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ko ga Maryam da ci gaban labaran duniya. Hukumar Tarayyar Turai ta EU ta faɗa a yau Laraba cewa ta ba ƙasashe mambobin ƙungiyar shawarar su fara tattaunawa da Ukraine akan ƙoƙarinta na shiga ƙungiyar da zarar ƙasar ta warware wasu batutuwa da yawa na yin garan bawul da suka rage. A shekarar da ta gabata ne EU ta ba Ukraine matsayin cancantar nema shiga ƙungiyar watanni hudu bayan da Rasha ta ƙaddamar da mamayar Ukraine. ana sa ran shugabannin eu za su yanke shawara a yayin wani taro da za su yi a tsakiyar watan disamba akan ko su amince da shawarar hukumar tarayyar ta turai ko a'a babban jami'i a fannin manufofin harkokin wajen eu joseph borrell ya faɗa a yau laraba cewa ukraine na cikin ƙasashensu na turai Miliyoyin 'yan Australia sun fada cikin yanayin rudani a yau Laraba a lokacin da kamfanin sadarwa na biyu mafi girma a kasar ya fuskanci babban matsala. Katsewar hanyoyin sadarwa ya afku ne a wato kafin wayewar gari inda mutane miliyan goma da ke morar ayyukan kamfanin Optus suka rasa intanet layin waya na gida ko wayar hannu kafin a fara aikin ranar. masana'antu da cibiyoyin jama'a kamar asibitoci da fannin ayyukan agajin gaggawa da wuraren cire kuɗi na banki da waje da jiragen ƙasa su ma sun fuskanci cikas sakamakon katsewar hanyoyin sadarwar ba a iya maido da hanyoyin sadarwar ba har zuwa yammacin yau laraba ministar sadarwar kasar michelle roland ta ce katsewar ta faru ne sakamakon matsalar da kamfanin sadarwar optus ya samu ta kuma bukaci kamfanin ya mayar da martani yadda ya kamata saboda takaicin da jama'a suka samu kansa a ciki. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla zuko bari mu koma ga taskar rahotanninmu. Yayin da zaben gwamnonin jihohin Imo da Bayelsa da za a gudanar a ranar Asabar mai zuwa kalubalen rashin tsaro da kuma yajin aiki na kungiyar kwadago ta ƙasa ya sa 'yan jihar ta Imo da kungiyar wato kungiyoyin sa kai da ma jam'iyyun siyasa suna ci gaba da kokawa akan matsalar rashin tsaro yayin zaɓukan. wakilinmu na yankin Niger Delta Lamido Abubakar Sokoto ya aiko mana da rahoto daga jihar Bayelsa. Yayin da ake tsaka da shirye-shiryen zaben gwamnoni a jihohin Imo da bayelsa da kuma jihar Kogi, kawo yanzu dai 'yan takara na ci gaba da kai komo musamman yakin neman zaɓe kamin rana ta zaɓe kuma tuni bayanai ke nuna cewa akwai matsalolin tsaro musamman a jihohin Imo da bayelsa babban batun dai na dubawa a nan shine yadda 'yan siyasa da dama da kuma masu kada kuri'a a yayin zaben na gwamna ke ta koka matsalolin na tsaro ga ma abin da suke cewa I'm afraid of the security just yesterday I read in the news that the Labour Party wannan yana cewa ne ina da shakku matuka yayin zaben gwamna a jihar ta Imo na gama a baya-bayan nan an kai hari ga wani dan takara musamman na jam'iyyar lebo hakan zai kara saka tsoro musamman a zukatan jama'a ganin cewa 'yan kwanaki suka saura a gudanar da zaben na gwamna a jihar ta imo kuma dole ne kowa ya tsorata muna fatar dai abubuwa za su daidaita ba na goyon bayan kowace jam'iyya illa dai muna son samun shugaba na gari shi kuwa wannan ya ce and uh, the atmosphere is friendly. I believe that uh, on that day, the security operatives are doing their best. yana cewa ne na lura da abubuwa na tafiya cikin tsanaki kuma ba ma fatar samun tashin hankali musamman a ranar zaɓe sai dai muna ba da shawara ga jama'a kowa ya kula da kansa domin gudun abin da ka iya biyowa baya musamman a ranar ta zaɓe uh, go back A baya bayan nan dai bayanai na nuna cewa wasu 'yan bindiga sun kai hari ga ayarin kwambar motoci na ɗan takarar jam'iyyar Lebo inda aka nunar mutane da dama sun jikkata aka kuma kwatsam sai ga wata sanarwa daga kungiyar nan ta ipop da ke rajin ballewa daga najeriya don kafa kasar biafra inda suka sanar cewa ranar zaɓe ba ranar fita ba ce kowa ya kasance a gida domin za ta fara wani sintiri a jihar ta imo domin karɓar mulki musa cinazo in wani kusa ne a cikin kungiyar ta ipop ya ce I, I said I'm not satisfied because that, those security, you can imagine what they did to the governorship. Yana cewa ne ba mu gamsu da matakai da aka ɗauka ba na tsaro a yayin zaben na gwamna a jihar ta Imo. Gwamna mai ci ne kawai ke kare kansa kuma shi ake ma'aiki. Ƙungiyar ta IFOC dai ta ba da shawara kan cewa mutane kada su kuskura su fita a yayin zaben domin tsira da rayukansu. ya Yunusa Tanko mai magana da yawun shugaban shugaban kungiyar lebo ta ƙasa ya ce. Wayannan 'yan takara da muke da su a jihar Imo da Bayelsa da kuma Kogi duk tafiya ɗaya ne kawo su ko da yake muna ganin ma ita wani ƙida a Bayelsa za a ɗan samu dama-dama shi ma kansa akwai tashin hankali da ake fuskanta a cikin jihar ɗin Bayelsa. Ka gani gaba ɗaya jihohin gaba ɗaya ana so a danna mutane a sa musu tsoro a cikin zuciyarsu da kansu zo su ayi zaɓe na sahihi da za a fito da gwani wanda mutanen da suka yi zaɓen za su ji daɗi kuma sun ce wannan ne suka zaɓa. Mu zo da zama ci gaba da adawa a kan bisa gaskiya don a gyara. Lamido Abubakar Sokoto daga Yanagowa, Najeriya. To a gaida Lamido Abubakar Sokoto da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu ko ga shirinmu na gaba.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 hakika akwai miliyoyin yara da ke kan titunan arewa ba tare da samun damar shiga makaranta ko samun ilimin addini da ma na zamani ba wasu jihohin kan kafa gidauniya don taimakawa raya ilimi ta hanyar gyara makarantu sayan kayan aiki da sauransu don wa makarantun gwamnati su iya gogayya daidai wa daida ko daidai gwargwado da makarantu masu zaman kansu Kwararre kan ilimi Dr. Kwale Shatima ya duba muhimmancin matakan kafa gidauniya da yadda yara da dama ke zama ba tare da samun ilimi ba. kamar yadda muka sani ita gwamnati akwai abubuwa da yawa wanda za ta iya amma kuma kafa gidauniyoyi a jihohinmu shi ma zai iya taimaka domin kuwa mun san cewa gwamnati tana da abubuwa da yawa da take yi kuma ya kamata ta yi din ne amma kuma ina kamar dan jama'a haka suka taru suka haɗa kai suka ce to su ma za su iya taimaka ta wajen su ina ga cewa ya fi wa amfani a ƙasa in kuma mun duba tarihi ma makarantun da muke alfahari da su a duniyar musulmai kamar su alkaira da sauransu da aka gina nan kasashenmu za mu ga cewa akwai waƙa wato irin gidauniyar da mutane suke bari cewa idan kamar sun rasu abubuwan da suke da shi nan a raya kasa ko kuma a raya makarantu da sauransu shi yasa wannan makarantun din suka yi tarihi sosai idan jama'a mu ma ko ta hannun da kanmu ne ko kuma ta hannun abin da Allah ya bamu da mu iya a lokacin da muke da rai ma haka za mu iya kafa gidauniya wanda za mu iya taimakawa ko kuma idan Allah ya sa muka rasu ba haka wannan gidauniya din za ta ci gaba da ba da ah, taimako ga shanin ilimi da kuma sauran abubuwa kuma shine ayi abin da ake kira ma sadakar zariya kenan ko kana raye ko ma baka nan ma ladan in sha Allah zai ci gaba da baka Allah zai ci gaba da baka lada saboda abubuwan da kake yi na alheri kuma da baka nan din to shi yasa nake ga cewa ya kamata jama'an mu duka taɗu tattauna mu ga cewa mun raya ƙasar mu A ta taimakon kai da kai wanda ko taro ne ko kobo haka muka hada wannan kuɗin shi ma zai taimaka ya da cewa kasashenmu sun rayu ko ma da muna raye ko kuma bamu da ko kuma ba ma nan. Dr. Kule cima akwai lokacin da ka faɗi alkaluman yawan yaran da suke yawo a arewacin Najeriya a waɗanda ba sa makaranta yana jin ko miliyan goma sha ɗaya ko sha uku ne. Shin ya halin yake ciki ne a yanzu da muke magana nan? Ai ya ƙara ma lalacewa yanzu kuwa alkaman da ake duba ana duba wajen miliyan ishirin haka yara suna nan suna ta yawo a kan hanya ba sa zuwa makaranta a wayansu almajirai ne amma yawanci da yawa kuma ba almajirai ba ne wannan ya nuna cewa kenan duk kokarin da muke din na mu ga cewa mu sa yaran mu a cikin makarantar ina ga kamar ba mu samu nasara kamar yadda muke so ba wannan babban masifa ce a kasar mu duka domin kuwa yaran nan idan ba mu yi yanzu ba dai sun riga sun zama wa mana masifa. domin kuwa mu muka tona kan masifa. tunda mu ba mu ba su abubuwan da ya kamata mu ba su ba bari mu ba su ta tarbiyya ba ba mu ba su ilimi ba mun bar su suna nan suna ta yawo a cikin gari haka su ne za su je wajen a yi amfani da su ko su a shiga gidan karuwai ne gidan giya ne wajen sai da kwaya ne da sauransu kuma sai daga baya mu zo mu ce cewa ai yaran nan ba sa jin magana da sauransu to tun da fari idan ba mu ba su wannan tarbiyya da ilimi da kuma yanda da zaman takaya na yau da kullum ba to ai dole yaran nan kuma da su zo mana cewa ya zama mana masifa a kasar mu to yawan dai rashin karatu din nan yana ta karuwa ne a musamman ma yadda muke ganin su a jihohinmu na arewa ai yawancin masu sukun da muke gari din ai za ga cewa ko ma maganan boko haram ne ko kuma masu masu yan bindiga da ake magana ne sauransu ai duka samari ne ai kuma samarin da muke gani su yawancin su Kuma ba duka bin su bane ai yawancin su ma dukan ba samu sun yi makaranta ba ko kuma sun samu sun yi makarantar ma amma ba su da wani sana'a da suke da sauransu to in kuwa ta hanyar halal din ba samu ba to kaga shi ne za su koma ta hannun haram din ma tunda dole ne su ci dole ne su sha kowane irin wa'azi maka da sauran su in ba dai mun ba su hanyar da za su ma su samu cin abinci ta alheri ba to kaga musiba za ta sake karuwa a kasar mu kenan Arewa zumunta ta mudu sai nishadi sai sharholiya. Sai alfahari da yawan Yanzu za mu leƙa jihar Yobe da ke cikin jihohin da ke farfadowa daga illar Boko Haram kuma ta kafa gidauniya don tallafawa neman ilimi. bayan rangadi na ayyukan gidauniyar shugabanta injina muhammad abubakar ya bayyana abubuwan da ya ce sun cimma ko tabuka ziyara ɗin mun je da niyan duba ayyuka da ake yi da kuma mu sadu da masu kulawa da ilimi dace ma'aikatan ilimi na yobe mu kuma ba da kujerun yaran makaranta ma makarantun da aka yi domin su ma mu samu sarari mu ga gwamna mu mishi dan brief kuma mu ba shi report na external audit da aka yi na account inda gidauniyan take da shi abin da ya kai mu kenan yanzu ka kun raba kujeru ga hmm. wace makaranta ce ta amfana daga waɗannan kujeru da kuka raba? Wannan tafiyan namu da mun ba makarantu hudu Karin rabawa ne na farko mun yi makarantu dai guda bakwai gaba ɗaya suka samu amfanin kujeru. Akwai makarantun mata da aka yi sabbi kamar na wucin gadi kafin a gina ainihin makarantu din. Ba su da wurin zama an ba su azuzuwa ba wurin zama. To sai aka nemi kujeru to sai muka zauna muka nazari a kaso ma kera kujerun a yobe kera an farko mun kujeru dubu kowane kujera tebur kowane tebur yana daukan yara kamar biyu ko to muka rabar to wannan na biyu din mun kujeru biyu aka ba immediate da maturu da magun buniyadi da gashuwa total jimilla din ya zama na kujeru biyu wanda zai dauki yara dubu hudu da dari hudu a kalla kenan amma wasu sukan zauna wajen su uku amma dauka da mami twin ne za su dauki yara dubu hudu da dari. Jiya Umar Abubakar faɗa mana irin tasirin zuwa yanzu da aikin wannan kwamiti ya yi na raya ilimi a jihar Yobe? Tasiri? Eh. Wannan sai ka bayyana mu tasiri. Eh? Impact, impact. Oh, impact, ok, shi ne tasiri. Mm. A lokacin da muka fara, akwai ayyuka wanda ma'aikatar ilimi ta nuna mana suna musa hannu a ciki. To, mun zaɓi waɗanda za a iya yi a samu immediate impact. shi wannan tasiri din so tasiri ɗin ya zamana mun iya sa yara wajen dubu ishirin a azuzuka akwai mega schools da kowane makarantar yana da wurin ɗalibai wajen dubu ɗaya da ɗari biyu waɗanda kafin mu fara ayyukan nan ba yara ciki domin ana bukatan wasu yan ayyuka kafin yara su samu shiga manyan makarantu ne an riga an gina su amma akwai wasu ƙananan ƙananan miskila da suka hana a sa yara ciki to mun adireshin mun jajjara waɗannan abubuwa ɗin sai kwamiti aka sa yara yaran da aka sa wajen dubu bakwai da dubu takwas da ɗari hudu a waɗannan makarantu ne. To a cikin lokacin da kuma muke ran gadi ga masarautu aka nuna mana akwai yara waɗanda sun gama junior secondary amma iyayensu suna fargaban tura su boarding school makarantar kwana so suka nuna bukatan a basu makarantu wanda za su dinga zuwa daga gida sun tashi su koma gida to ita ma'aikatar ilimi ta amince da haka to sai aka samu makarantu bakwai aka kage wurare a cikin makarantu firamare na wurin aka yi shiri na wucin gadi aka ba da azuwa da za a iya daukan waɗannan yaran amma babu abin zama da kayan karatu kamar irin wurin da ake rubutu a bango sai muka wasu waɗannan kujeru da sauransu da na zama a zagaya wanda muka yi yanzu mun ga average akwai yara wajen dubu bakwai sun samu shiga waɗannan makarantu. Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin Arewa yau na wannan makon. Makon gobe Allah ya kai mu ma dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni na Siro Adamu El da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To sai fa ku To madalla. Yanzu kuma ga sakonni da ku aiko mana ta hanyar imel. Yanzu kuma lokaci ne na sauraron wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel. Za kuma mu fara ne da ra'ayin sani mai lange-lange yalwa ya wuri. Mai cewa Assalamu alaikum BOA Hausa, Allah ya sa ganawar da hukumar Hizba a Kano ta yi da 'yan TikTok ta kasance alheri ga jihar da ma ƙasa baki ɗaya. sai kuma ra'ayi na gaba wanda na haɗin gwiwa ne daga isa gurgu mai magani sabon layi birnin gwari da idris kano nasarawa birnin gwari da kuma muhammad ahmad usman jingan makeri masu cewa voa hausa ku isar da saƙonmu ga gwamnatin najeriya cewa mu talakawan najeriya muna cikin tashin hankali domin talauci da yunwa da kuncin rayuwa da tsadar rayuwa da rashin tsaro ya addabe mu kuma ba mu san ranar samun sassauci ba daga gwamnati allah ya shige mana a gaba ra'ayi na biyu shi ma na haɗin gwiwa ne daga abubakar yahaya lakwaja da bala na yashi lakwaja jihar kogin najeriya masu cewa assalamu alaikum voa hausa tabbas labaran da muke ji na kashe-kashe a jihohin kogi da imo da bayelsa gabanin zaben gwamna abin da hankali ne matuƙa a don haka muke kira da babbar murya zuwa ga al'umman waɗannan jihohin da su guji mai da wannan zaben tamkar a mutu ko a yi rai don kuwa babu wani ɗan takara da ya yi alkawarin musayar ransa da wani ko da shi a zaben da ke tafi a ƙarshe ya kamata mu yi wa kanmu karatun ta natsu kana san cewa akwai rayuwa bayan zaɓe da fatan allah ya zaɓin mana shugabanni na gari a waɗannan jihohin amin To madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice. To a takaice a yau laraba rundunar sojan Isra'ila ta faɗi cewa ta kashe wani jigo a kungiyar Hamas mai kera mata makamai a daidai lokacin da sojojin Isra'ila suka kai hare-hare ta sama da ta ƙasa a wuraren mayakan Hamas da ke Gaza. yayin da sojojin isra'ila ke kai farmaki a birnin gaza a cewar ministan tsaron kasar karan falasina farar hula na guduwa daga arewacin gaza zuwa yankin kudancin kasar ofishin kula da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya ya yi kiyasin cewa mutane dubu goma sha biyar suka tsere daga yankin ajiya talata adadin da ya lanka har su uku idan aka kwatanta da na ranar litinin Sojojin Amurka a Iraki da Siriya sun fuskanci hare-hare akalla sau biyar a cikin kwanaki biyun da suka gabata a cewar jami'an tsaron Amurka yayin da mayakan da Iran ke marawa baya ke zafafa kai farmaki kusan tsawon wata ɗaya kenan da nuna goyon bayansa ga Hamas a yakin da take yi da Isra'ila. A jiya talata ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce harin roka na baya-baya da mayakan suka kai ya auna wani sansanin soja a Siriya da ake kira Mission Support Site Euphrates ta kuma kara da cewa babu sojan Amurkan da ya jikkata kuma babu wata barna da aka yi a gine-ginen sansana A baya jami'an sojan Amurka sun tabbatar da cewa an kai wani hari a ranar Talata da jiragen sama marasa matuki a sansanin sojan sama da ke Erbil na kasar Iraki. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gargaɗi Isra'ila akan kada ta sake mamaye Gaza duk da cewa ya yarda akwai bukatar kafa gwamnatin haɗin gwiwa bayan yakin da Isra'ila ke yi da mayakan Hamas a yankin Falasɗinu. To masu sauraro da haka dai muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma idan Allah kai mu can dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazar Gresham wadda ta shirya ta bada umarni. sai injiniyan mu na wannan la'asariya wato mr bill baba ya ko makeri ne daga nan birnin washington dc nake muku fatan alkhairi a dakacin shirin yau da gobe wassalam